أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja mu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na muleka mu gani kamar yadda kuka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri hujjatul islam wal musulmin a shekh yusuf umar judi allah ta'ala kuma ya ba malam damar halartowa akar makala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masha Allahu masu kallon mu kamar yadda kuka gani malam yana tare da mu kafin mu shiga cikin wannan shirin namu za mu je hutu wanda in muka dawo insha Allahu tare da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. To masha Allahu akar maka ladu da yake ni na yi ma masu kallo barka da sallah ɗazu eh. jaddada dai muna taya su murnan zagayowar wannan kwanuka masu tarin albarka Allah ta'ala ya maimaita mana su amin akar makalla muna dai cikin karatu jerin hadisan da ake kafa hujja da su akan khalifanci abubakar wanda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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على, محمد, على محمد, محمد وآل محمد وعجل فرجهم yan uwa masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da fatan cewa an sallah lafiya allah ya maimaita muna ya karbi addu'o'inmu da ibadojinmu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta su malam da lafiya ya gaggauta kwato shi alfarmar Imam Ali alaihi salam Malam Mustapha kamar yadda kuka yi ishara da nuni a zaman da ya gabata na yi ishara da nuni alhaku wal insafu ba wani hadisi ingantacce wanda yake tukewa daga mutumin da yana nan hadisa ɗin ayoyin da mm, ake magana guda hudu waɗanda mm-hmm. suke a ƙarshen suratun lail cewa ta sun sauka ne kan khalifa abubakar na yi ishara da nuni babu la kawai magana allama alusi ce ta sa akwai buƙatar ruwayar ibn mas'ud da ibn abbas mu ɗora su a teburin bahasi saboda mu tabbatar da da'awar da muka yi na cewa su ma waɗannan ruwayoyin ba su tsira ba ba su da wani isnadi ingantacce halin su shine dai halin ruwayoyin da suka gabata amma mi allama alusi yake cewa a gurguje a haska muna yake cewa la khilafa fi annaha ihda wa na aya wa ikhtulifa fi makkiyatiha wa ha fal jamhuru ala annaha makkiya wa qala ali ibn abi talha madaniyya وقيل makki wa وبعضها Madani. وكذا اختلف في سبب نزولها فالجمهور على أنها نزلت في شأن أبي بكر وروى ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما علامة الآلوسي يكي cewa suratul lail ba saɓani akan cewa tana da aya 21 sai dai malaman sun yi saɓani cewa a makka aka saukar da ita ko a madina ya ce fal jamhuru jamhurin malamai mafi yawan malamai sun tafi a kan cewa makiya ce da wani dalili ba wani dalili ba ce waɗannan hadisan mhm. da ba su da wani isnadi ingantacce da muka karanta mhm. wa qala ali ibn abi talha abi yake cewa ali ibn abi yake cewa mhm. madaniya wannan sura fa madaniya ce sura a madina aka saukar da ita na'am wannan ya zama madina ce ba ta sauka akan abubakar ba ta sauka akan wannan ansar din ne wakila ba'dhuha maki wani malam kili ya ce wani bangaren ta maki ne wani bangaren ta madani ne wa tulifa haka malaman nan sun yi sabani bi sababi zuliha me yasa aka saukar da sababin da ya sa waɗannan ayoyin suka sauka menene ya faru yace fal jamhuru mafi yawan malamai na sunna sun tafi akan cewa ta sauka ne akan abubakar na'am warawa zalika bi asani da sahiha mushkila anan take na'am sun ruwaici cewa ta sauka akan abubakar da isnadoji ingantattu an ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud وابن عباس daga عبد الله ابن عباس وغيرهما da wasunsu na'am wa gairihima ba da samuwa waɗannan dai hadisan ne da muka karanta mhm. a baya waɗanda ba su da wani isnadi ingantacce su wane ne gairihima da suka ruwaice shi na'am wannan in akwai su a zo a gaya mana su wane ne da wane ne na'am amma na ibnu mas'ud da ibnu abbas insha Allah subhanahu wa ta'ala a daren nan za mu tabbatar da ingancin su ko rashin ingancin su wannan a ina ya zo ruhul ma'ani fi al Qur'an al-Azim wa Sab'il Mathani marubucin littafin Shahabuddin al-Alusi wafatinsa shekara ta 1270 ta hakikin Ali Abdulbari ne Atiya bugun dalil kutub al-ilmiya ne Beirut bugu na farko shekara ta 1415 littafin yana da juz'i 16 a juz'i na 15 shafi na 365 na'am wannan kaga yanzu Allama Alusi Mhm. yana nuna mana cewa isnadin hadisin da aka nakalto daga ibn mas'ud da kuma ibn abbas sun inganta mhm. wa gairihima wannan magana ce a saman iska tare da dukan girmamawa mhm. amma abin da ya shafi na ibn mas'ud da ibn abbas shi ma za mu tabbatar da cewa ba wani daga cikinsu wanda yake tabbatar da wannan ayoyin sun sauka ne akan abubakar na'am mhm. bari mu ɗauko waɗannan hadisan wasu muna wannan hadisin mai namba dubu goma sha tara da da hamsin da tara yake cewa an ibn mas'ud anna aba bakirin as-siddiq ishtara bilalan min umayyat ibn khalaf wa ashirin عواق نعم فأعتقه لله فأنزل الله والليل إذا يغشى نعم. إلى قوله إن سعيكم لشتى نعم. سعي أبي بكر وأمية وأبين إلى قوله وكذب بالحسنى قال نعم. لا إله إلا الله إلى قوله فسنيسره نعم. للعسرى نعم. قال النار ابن أبي حاتم يكي cewa عن ابن مسعود أنكر بودك أم مسعود cewa abubakar as-siddiq ya sayi bilal daga hannun umayya dan khalaf ya ba da burda da ashar awaq fa a ataqahu lillahi sai ya yanta bilal din saboda Allah fa anzalallahu wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wallaili Ida ya gasha mhm. a zuwa zancen inna sa'ayakum lashatta wannan kaga shine hadisin da Allama Alusi yake ce muna yana da isnadi Um. wannan hadisin a ina ya zo haska mana sunan littafi ɗin tafsirul qur'anil al'azim ibn abi hatim marubucin littafi ɗin da ya arrazi ne ibn abi hatim wafatinsa shekara ta 327 ta haƙiƙin as'ad muhammad ne bugun maktabatun nazar mustapha bugun maktabatun nazar ne mamlaka al'arabiya a saudiya shekara a bugu na uku shekara ta da da 1419 juzi'i na ɗaya shafi na dubu uku da arba'in wannan kaga ibn abi hatim ya ruwaici wannan hadisin na ibn abbas bari mu zo ga zuwa ga al'imam as-suyuti wanda ya rubuta alhablul wathiq fi nasarati siddiq saboda kawai ya tabbatar da ingancin waɗannan hadisan mu ga meye isnadin waɗannan hadisan da ibn abi hatim ya faɗa mhm. ku haska muna ibara al-imam as-suyuti yake cewa ba qala ibn abi hatim na'am haddathana abi haddathana mansur ابن أبي مزاحم حدثنا ابن أبي الوضاح عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر الصديق اشترى بلالا من أمية بن خلب وأبي بن خلب ببردة وعشر وعشر عواق فاعتقه لله فأنزل الله والليل إذا يغشى إلى آخرها في أبي بكر وأمية بن خلف وقال الآجري في الشريعة حدثنا حامد بن شعيب أبو الأباس البلخي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال إن أبا بكر ishtara bilalan min umayyah ibn khalab wa ubay ibn khalab bi burda wa ashara awa فأعتقه لله فأنزل الله والليل إذا يغشى إلى قوله وسيجنبها الأتقى يعني أبا بكر نعم al'imamu suyiti a nan yake cewa ibn abi hatim ya faɗa yanzu kaga zai gaya mana isnadi ɗin da ibn abi hatim ya ruwaice wannan hadisin daga abdullahi ibn mas'ud yake cewa babana ya bani labari shi kuma mansur ibn abi muzahim ya mhm. ba shi labari shi kuma ibn abil waddah ya ba shi labari daga yunusa ibn abi ishaq mhm. shi kuma daga abdullahi ibn mas'ud wanda zahirin al'amari yunus ibn abi ishaqa daga baban shi ya ruwaita zai bisa zahiri a wannan nuskha din mhm. ta alhablul wathiq ibn abi ishaqa ya faɗi ko kuma an yunusa an abi ishaqa sai ya zama wannan ba'un din ainin ne na'am wa illa yunus ibn abi ishaqa ba zai ruwaici ruwaya daga abdullahi ibn mas'ud ba na'am allahumma illa sai ana wannan min wali din da suka tada suka zo suka ba mu suka ba labari na'am alhali ba su riski ko mutum ko imam ali alaihi salam ba su riska ba balantana a fara maganar sun riski usman umar abubakar balantana a koma da su makka har ya zama aya ta sauka sunana. sosai wannan mu muhim yanda yake a nan rubuce yace Yunus ibn Abi Ishaq daga Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa Abubakar ya sayi Bilal daga Umayya da Ubay ibn Khalab da Burda da Awaqin ya inta shi saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wallaili idza ya gasha har zuwa karshen sura saboda Abubakar da Umayya ibn Khalab wannan kaga hanya ta farko da wannan hadisin ya zo ta wanda aka nakalto daga ibnu mas'ud wanda kaga ita ce hanyar da ibnu abi hatim ya ruwaita mhm. masu kallon mu in sun lura yunusu ibnu abi ishaqa na yi mishi bular rubutu wannan yake nuna cewa muna da magana akan yunus ibnu abi ishaqa mhm. wa qala al ajuri ajuri a fi shari'a yake cewa haddathana hamid hamid ya ba mu labari ibn sha'ib mhm. abul abbas al-balkhi shi kuma ya ba shi labari mansur ibn abi muzahib yanzu kaga wannan isnadin yana koma zuwa ga wancan isnadin yana koma zuwa ga waccan hanya ta farko da muka karanta ya ce shi kuma abu sa'id ya ba shi labari inda kaga zahiri a nan mun samu karin wani mhm. abu sa'id allahumma illa sai in za a zo a ce kila shine ibn wadda wannan mu muhim yana da wani bahasi da shi yake cewa an yunus daga yunus ibn abi ishaqa shi kuma an abi ishaqa daga baban shi an ibn an abdullahi ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud wannan kaga hanyar da ta zo ta farko da wannan hanyar ta biyu suna tikewa mafi karanci mu ce zuwa yunusa dan abi ishaqa zuwa abdullahi ibn mas'ud wannan ya sa na ɗauki in yi magana a kan mutum biyu da shi yunusa ibn abi ishaqa da kuma shi abi ishaqa din wannan kaga zai zama cewa duka waɗannan hanyoyin guda mhm. biyu in muka tabbatar da cewa waɗannan mutanen suna da matsala mhm. wannan yana nuna hanyoyin nan biyu gaba ɗaya sun faɗi warwas sosai malam mustapha bari mu fara da yunus menene malaman ilimin rijal mhm. masana mazaji da su za su yi mana bayanin halin mutumin da za a karbi ruwaya a gurin shi da kuma mutumin da ba za a karbi ruwaya a gurin shi a haska muna wannan tarjama din yake cewa yunusu yunus ibn abi ishaq am rabni abdullahi alhamdani as abu isra'il al ya ce yunusa ɗan abi ne shi kuma abi ishaƙa sunan shi amru shi kuma ɗan abdullahi ne alhamdani asabi'i ne abu isra'il kaga yana koma zuwa ga yunus alkufi mutunan kufan wannan kaga shine sunan wannan Yunus din mi malamai suka faɗa kan shi haska mu ne yake cewa qala amr ali an ibn mahdi lam yakun bihi ba'sun na'am wa qala gashi nan da jan rubutu salih ibn ahmad an ali ibn madini سمعت yahya وذكر يونس yunus وذكر يونس ابن وذكر يونس ابن أبي إسحاق فقال كانت فيه قفلة شديدة نعم ما لم ينفرقوا قال عمرو عمرو دان علي يكي cewa ابن مهدي لم يكن به بعص يونس ما bai da wata mas'ala ana iya karɓar wayan نعم وعيش وقال salihu salihu ابن أحمد daga علي ابن مديني yake cewa na ji haya ya ambaci yunusa ɗan abi ishaqa ya ce kanat fihi gaflatun shadida na'am akwai gafalalle ne na'am mutum ne da gafalar shi tana da yawan gaske na'am malami na gaba waƙala bundar an salm ibn qutayba qadimtu min al-kufa فقال نعم. لي شعبة من لقيت قلت فلان وفلان ويونس ابن أبي إسحاق نعم فقال ما حدثك فأخبرته وقلت قال قال حدثنا بكر بن ماعز فسكت ساعة ثم قال فلم يقل لك حدثنا عبد الله بن مسعود نعم وقال أثر سمعت أحمد yudaifu haditha yunus an abihi wa qala abu talib an ahmad fi hadithihi ziyadatun ala hadithin nasi waɗannan malaman malami na gaba yake cewa bandar daga salmi mhm. ibn qutaiba yake cewa na zo kufa kadimtu kufa na baro daga kufa na'am faƙala li shu'ba sai shu'ba yake ce min dawa dawa ka haɗu da shi kufa wanda kaga zahiri ya tafi ne karɓar hadisi sai yake ce mishi dawa dawa ka haɗu mhm. sai yake cewa na haɗu da fulan da fulan da Yunus ibn Abi Ishaqa sai yake cewa ma haddathaka fa akhbartahu abinda ya baka labari to ka mhm. faɗi ka faɗi shi yake cewa sai nake ce mishi mhm. ya bani haddathana Bakar ibn Ma'id Uh, bakar ibn ma'iz ya ba mu labari fasakata sa'atan sai ya shiru sa'a sun maƙala sai ya ce bai ce ma abdullahi ibn mas'ud ya ba da labari ba mhm. wannan kaga yana ishara da nuni da cewa yunus yakan ce yana yawan cewa ya ji daga ibn mas'ud kenan yake cewa wa qala asar asar yake cewa naji ahmad imamu ahmad yana raunata hadisin yunusa in ya nakalto shi daga Babanshi. na'am wanda kaga hadisin da muke magana a gurin waye na karshe shi a wajen baban shi na'am Abu Talib daga Ahmad yake cewa hadisin da Yunus yake ruwaita yana samun ƙari za ka samu ƙare-ƙare a cikinsu in kai la'akari da hadisin da sauran al'ummar manzan Allah suka ruwaita. Na'am. Wa qala Abdullah ibn Ahmad mhm. haska muna wa qala Abdullahi ibn Ahmad an abihi hadithuhu muttaribun wa qala Uthman ad-Darimi an ibn Mu'in thiqatun wa qala Abu Hatim kana saduqan illa annahu la yuhtajju bi hadithihi wa qala an-Nisa'i laysa bihi ba'sun wa qala ibn Adi lahu ahadith hisan na'am yake cewa qala Abdullah Abdullahi dan Ahmad daga baban shi Imamu Ahmad yake cewa hadithuhu muttaribun Mm-hmm. bahasi ba wai shine mai gaskiya ba ne ko ba mai gaskiya ba ne la hadisin shi ba daidaitaccen hadisi ba ne na'am hadisi ne da ban san me zan iya cewa ba akwai hadisi ne da akwai iddirabi a cikin shi ba ba didito a cikin shi za iya samun gaba da baya yana kon gaba kon baya ko yana cin karo da juna yawa kon gaba kon baya na'am wannan ba hasi yana da gaskiya ko bai da gaskiya ba mhm. amma hadisin wannan mutumin hankalin shi na'am yace Usman ibn Darimi an ibn Ma'in yake cewa fiqa suka wannan kaga baya warware maganar Imam Ahmad dama shi bai ce ba suka bane amma hadisin shi nau'in shi menene yace muttaribul hadisi wa qala Abu Hatim Abu Hatim wanda kaga yana shi yana kwarto mana wannan ruwaya daga Ibn Mas'ud na'am yace kana saduqan wannan mutumin fa mai gaskiya ne gaskiya ta zama mishi jiki illa annahu la yuhtaju bi hadithihi tofa yana da matsalar da ba zai yi a duniyar karatu a kafa hujja da hadisin shi ba mhm. dan Allah dan annabi abinda ake so dai a tabbatar bai tabbata ba ya akai ba a kafa hujja da hadisin wannan mutumin ka zo ka kawo mana shi a matsayin kana so kai mana tafsirin aya alqur'ani kuma kuma shi ne ya faɗi cewa shi da kan shi ya faɗa saduqun mai gaskiya ne illa annahu la yuhtajju bi hadithihi ba a kafa hujja da hadisin shi ba a kafa hujja da hadisin shi me yasa zaka zo tafsirin alqur'ani ka ruwaito mana ruwaye shi me yasa wa qala an-nisa'i imamun nisa'i yake cewa laysa bihi ba asum ba ba komai akan shi za a iya dogaro da hadisin shi mhm. ibnu addi yake cewa yana da hadisai masu kyau وذكره ابن حبان في الثقاد نعم. ابن حبان يا أم أمبتشيش أشكن ثقاد وقال ابن أبي عاصم روى عن عامة رجال أبيه وكان ثقة إن شاء الله وقال نعم. الساجي صدوق صدوق كان يقدم عثمان على علي وضعفه بعضهم وقال أبو أحمد الحاكم نعم. ربما وهم في روايته wa qala la'ajili ja'izul hadith na'am yake cewa ibn hibban ya ambaci wannan yunus din a cikin siqat cewa siqat na'am ya ce na'am ibn abi asim yake cewa ya ruwaita daga duk mazajen da suka ruwaita daga baban shi na'am wa kana thiqatan insha Allah ta'ala kuma insha Allah siqa ne saji yake cewa saduqun mai gaskiya ne kana yuqaddimu usmana amma a ra'ayin shi usman yafi fi ali falala tofa wadda afahu ba'duhum wasu ba'alin malamai sun raunata shi wannan dai wannan yunus din wa qala abu ahmad abu ahmad al-hakim yake cewa rubbama wahima fi riwayati mhm. zai yi yayi wahami a riwayar shi wa qala al-ajli ijli yake cewa jaizul na'am ba iya dogaro da hadisin shi na'am malam mustapha a dunkule wannan shine zantukan malamai akan yunus wanda ya zo a cikin isnadin waɗannan ruwayoyin na'am mhm. a ina ya zo ta tahzib marubucin littafin ahmad ibn ali ibn hajar al-askalani bugun darul fikir beirut ne bugu na farko shekara ta 1400 wanda ya daidai da 1984 littafin yana da jizi'i 14 jizi'i na 11 shafi na 381 malam mustapha akaran kalla wannan na aji masu kallon mu dan allah dan annabi irin wannan mutumin mutum zai iya gina aƙidar shi akan mutumin da aka yi sabani irin wannan kuma saɓani ne da za a iya jam'in shi mhm. masu cewa mai gaskiya ne mutum nawa ne ba su ce yana da ƙarfin har da ba za a samu wahami ko itirabi mhm. ko gafala shadida a ruwayar shi ba mhm. ƙarshe suna cewa mai gaskiya wani allah malam mustapha wani ya ce la mizani yana nuna cewa na'am saduqun mai gaskiya ne yace na'am kuma sika ne an faɗi wani a wani ruwaya na'am illa kawai masu cewa akwai iddirabi sai imamu ahmad da sauransu ba la'akari da maganar to fa ce la mushkila mhm. ka ya janibin cewa mai gaskiya ne magana iddirabi musamman matun da yana magana akan abubakar wannan dole ya zama an tsarkake wannan iddirabin da yake da shi ba magana Rabi anan na'am ba magana wahami anan ba mhm. magana gafala anan ce la mushkila bahasi shine yanzu mu je mutum na gaba mhm. yunusa a bisa ɗabi'a ya ji daga baban shi daga baban shi na'am wane ne baban shi shine amru ibn abdullah abu ishaq alhamdani mhm. as-sabi'i al-kufi na'am malam mustafa shi ma wala Allah wani ya ce karka ma ba kanka aikin bahasi a kan shi yana daga cikin mazajen da malamai manya-manyan malamai da marubuta manya-manyan littattafai da ake alfahari da su a duniyar sunna mhm. suka ruwaice hadisi daga gare shi na'am shala mushkila ni ba hasina yanzu ba wai shine amrub na abdullah abu ishaq alhamdani na'am sika ne ko ba sika ba ne la yanzu ni ba ruwana da wannan na'am kaddara saka ne malam mustafa ba magana akai mhm. yunus ma muqaddara an ya bangaren sika amma ba mushkila hasi shine yanzu wannan amrub ibn abdullah abu ishaq alhamdani mhm. ya ji daga bakin abdullahi ibn mas'ud ko bai ji ba na'am yaushe wannan ruwayar isnadin ta zai zama ingantacce lokacin da muka tabbatar cewa amru ibn abdullah ya ji daga bakin abdullahi ibn mas'ud mhm. idan ya tabbata ya ji daga bakin abdullahi ibn mas'ud wannan kaga yana da sauki. mutum ya zo ya inganta yunus so abil wadda duk ya inganta su mhm. amma in ya tabbata cewa la shi bai ma ji daga ibn mas'ud abdullahi din nan asasan bai ji daga abdullahi ibn mas'ud ba na'am wannan yana nuna akwai wani mutum tsakanin shi da abdullahi ibn mas'ud wanda ba mu san kowa ne ne ba sosai a lokacin da ya zama akwai shi ba mu san kowa ne ne ba wannan yana nufin wannan hadisin na'am baya da isnadi mutasili na'am amma mhm. ta yaya na'am bari mu zo mu tambayi malaman rijalu dinnan ku gaya mana yaushe aka haifi amru na'am yaushe ibnu mas'ud ya bar duniya na'am tarjama mai magana 854 yake cewa amrubnu abdullah abu ishaqa alhamdani as-sabi'i al-kufi gashi nan da ja rubuti walida fi sanatain min imarati Uthman. Na'am. Wannan malamin yake cewa Amru, Ibn Abdullah Abu Ishaqa Alhamdani As-Sabi'i al-kufi yaushe aka haife shi ya ce wule da fi sanatai ne min imarata usman na'am shekara biyu na ƙarshen kalifancin usman aka mhm. haife shi na'am wannan yana nuna cewa bari mu haska sunan littafin kafin mu zo na gama karanta ibarorin sai mu zo mu yi lissafi a haska mana sunan littafin na'am al-hidaya wal irshad fi ta ahli thiqa marubucin littafin Ahmad ibn Ahmad al-Husaini ibn Hassan al-Bukhari wafatinsa shekara ta 398 da takwas. hakikin Abdullah al-Laithi ne bugun darul ma'arifa Beirut bugu na farko shekara ta 1407 jizi'i na 4 shafi na 544 to insha Allah malam za mu je hutu wanda in muka dawo sai mu koma ina insha Allah masu kalamu masu daraja da fatan wannan bahasi yana kayatarwa kuma yana amfanarwa insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda malam zai kammala mana bahasin a ci gaba da kasancewa tare da mu. to masha Allahu masu kallonmu mu da dawowa akar makalla kun nuna mana inda waɗannan ruwayoyi suka zo kafin ku yi ta'aliki sai muka je hutu bismillah ku to malam mustapha kaga yanzu muna so mu gano <laughs> cewa amr ibn abdullah abu sahaqa <laughs> ya ji hadisi daga abdullahi ibn mas'ud ko bai ji ba sosai wannan muka fara muna so mu gano akwai buƙatar mu san yaushe aka haifi wannan ɗan taliki san gaske mu yanzu ba muna ba a sun siƙa ba ne ko ba siƙa ba ne la la la mutu gina akan cewa siƙa ne mhm. bahasi shine yanzu ya ji daga ibn mas'ud ko bai ji ba mhm. mun yi ishara da malami na farko da yake mana ishara cewa yaushe aka haifi amr ibn abdullah an haife shi ne shekara biyu ta ƙarshe na kalifancin usman wannan masu kallo su riƙe muna wannan malami na gaba yake cewa amr ibn abdullah ko haska muna ah. ibarar abu ishaq alhamdani السبيعي الكوفي قدم إسفهان في اجتيازه إلى خراسان من كبار تابعي أهل الكوفة rawa an arba'ata an arba'a wa thalathina nafsan min as-sahaba wa kana mawliduhu لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عثمان بن عفان نعم yake cewa amru mhm. dan abdullah abu ishaqa hamdani ya zo isfahan a lokacin da yake so ya je khurasan na'am lokacin da yake so ya je mashad ko kuma mu ce khurasan da ta hada mashad da wasu khurasan din wancan zamani din ya ce yana daga cikin manyan tabi'ai mhm. na mutanen kufa ya ce ya ruwaita daga sahabi daya daya har guda talatin da hudu wannan kaga wannan yana ƙara nuna muna cewa akwai tsammani da ihtimalin kila ɗaya daga cikin talatin da hudu nan mhm. na sahabban da ya ruwaita akwai abdullahi ibn mas'ud na'am wa kana mauliduhu yaushe aka haife shi mhm. shekara biyu a ƙarshen kalifancin usman na'am wannan maganar aina ta zo ko haska muna wannan littafin tarihu isfahan akhbaru isfahan marubucin littafin abu na'im ne ahmad ibn abdullah ibn ahmad ibn ishaqa al-isfahani ne wafatinsa shekara ta 430 ta hakikin sayyid ne a bugun darul kutub al-Ilmiya beirut bugu na farko <laughs> shekara ta 1410 wanda ya daidai da 1990 mhm. miladiya ke na littafi yana da juzi'i biyu juzi'i na farko shafi na 451 na'am yanzu kaga mun gano yaushe aka haifi shi wannan shi eh, Amrabnu abdullah na'am malam mustapha akwai buƙatar mu gane yaushe ibn mas'udi ya yi wafati yawa domin mu haɗa na kaga ta hanyar wafatin shi ne mm-hmm. za mu iya gano cewa ya yi zamani da shi ta yadda zai ji ruwaya daga gare shi ko mm-hmm. bai yi ba na'am ko haska mana wannan ibara yake cewa wato Wufiya ibn mas'ud bil madina sana بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين نعم وأوسى إلى الزبير ودفن بالبقي وصلى عليه عثمان وقيل صلى عليه عمار بن ياس وقيل عليه صلى عليه الزبير ودفنه ليلا أوسى بذلك ولم يعلم عثمان ولم يعلم عثمان ولم يعلم عثمان نعم. بدفنه نعم. فعاتب الزبير على ذلك نعم وقيل بل وقيل بل توفي سنة توفي سنة ثلاث وثلاثين نعم والأول أكثر يا توفي ابن مسعود ابن مسعود يا وفاتي شكرة تنو شكرة تتلاتين دبيو باين هجرة نعم wa ausa ila zubair ya yi ma zubairu wasiya cewa ya jibinci al'amarin shi na'am wa dufina bil baqi kuma ya an binne shi a baqiya na'am wa salla alaihi usman mhm. wani malam kili ya ce usman ya yi mishi sallah wakila malam kili na biyu ya ce sallah alaihi ammaru ibn yasir mhm. ammaru dan yasir ya yi mishi sallah mhm. wakila salla alaihi zubairu zubairu ya mishi sallah wada dafanahu laylan ya binne shi da dare a wusa bi zalika shi yi wasiya da haka mhm. walam ya alam usman bi dafnihi usman bai san an binne abdullahi ibn mas'ud ba me yasa wannan duk mutumin da ya koma mu tarihi zai tarar da cewa abdullahi ibn mas'ud yana daga cikin waɗanda suka samu saɓani da khalifa usman wasu malamai suke cewa usman ya dake shi da sauran abubuwan da malaman tarihi suka faɗa ni bana da wani alaka da wannan mhm. usman ya yi mishi sallah zubairu ya yi mishi sallah ammaru ya yi mishi sallah wallahi mu muhim yanzu mu ba shi muke ba mu da shi wannan ni mhm. kawai ina karanta shi ne saboda in kai ya zuwa ga ibara kauli na biyu na'am wakila kauli na biyu yace bal tuwfiya yaushe yi wafati shekara ta talatin da uku mm-hmm. ya ce wal awwalu aksaru magana ta farko ya fi ƙarfi malaman da suka tafi a kan shi mm-hmm. sun fi yawa malam mustapha kafin mu yi ta'aliki wa ya faɗi wannan maganar a haska mm-hmm. muna asadul gaba fi ma'arifatar sahaba marubucin littafin ibn athir ne wafati shekara ta 630 ta hakikin ali muhammad ma'awad ne da adal ahmad abdul mawjud bugun darul kutub al'almiya bugu na farko shekara ta 1415 wanda ya daidai da 1994 miladiya kenan Da tafi yana da juzi'i takwas a juzi'i na uku shafi na 381 malam mustapha yanzu mhm. muna da cewa amru dan abdullah an haife shi shekara biyu ta ƙarshe na kalifancin Usman na'am muna da cewa ibn mas'ud ya yi wa fati shekara ta 32 bayan hijira bayan hijira na'am wani zance aka ce 33 na'am yaushe usman ya yi wa fati na'am in ka haɗa kalifancin abubakar da umar da usman za ka tarar shekara da. in aka ɗauko shekara goma na uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam zai zama shekara talatin da biyar a talatin da biyar a cire shekara biyu malam mustapha nawa zai rage 33 na'am wannan yana nuna amru dan abdullah an haife shi ne shekara ta uku. idan muka ɗauki ra'ayin farko mai cewa ibn mas'ud ya rasu shekara ta talatin da biyu hmm. wannan yana nuna ya rasu da shekara ɗaya sannan aka haifi aka haifi wannan amur ya aka yi mutumin da wanda yake ba mu labarin shi ya riga shi ya bar duniya shekara ɗaya kafin a haife shi sannan kuma ya ce yana ba da labari daga gare shi jiya shekara nawa shekara ɗaya tsakanin haihuwar shi da wafatin ibn mas'ud wannan a kauli na farko mhm. dan Allah dan annabi dai ba dan baiwa ba hmm, irin ibn zubair maulana da tun kafin a ɗauki cikin shi ya ba mu labarin ayan dan ta sauka yawa <laughs> shi ma wallahi maulana ya za a yi kana ba da labarin wani mutum da kafin ka zo duniya ya shekara ɗaya da barin duniya na'am hankali bai karba wai kuma wannan hadisin allama alusi yake ce mana wai sahihi ne ta ya zai zama sahihi na'am dan Allah dan annabi ya aka ya zama ingantacce shi mai bamu labarin abu haka mai bamu labari daga ibn mas'udi ibn mas'udi sai da ya shekara ɗaya da barin duniya sannan aka haife shi wannan yana nuna ba cikin shi lokacin da ibn mas'udi ya bar duniya sosan gaske wanda da a kaddara ma ya kai koda shekara goma sha biyu ne ya kina ya taran da ibnu mas'ud ko da misali dai kwakwalwar shi tana da aiki sosai a ce dan baiwa ne zai da haddacewa amma mhm. malam a zancen da yake aksaru ne ibnu mas'ud wafatin shi ya girmi haihuwar abu ishaqa amr ibn abdullah sosai ya za a yi wannan mutumin da ya ba mu labarin mutumin da kafin ya zo ya shekara ɗaya da barin duniya wani an yi magana a ce 'yan shi'a addinin su kwa gido ne ba ilimi hauka ne ya ku masu ilimi duk wannan jamhurin naku da suke ihu da kuwa ayoyin nan sun saukaka abubakar akan me suka dogara akan hadisan waɗanda ba wani alaƙa tsakanin su da wannan kisa ba wanda ya halarce ta a cikin su mm. ba wanda ya halarce ta ba wani wanda ya halarci wannan kisa daga wanda ba a aure mahaifiyar shi ba sai wanda bai ga abubakar ba sai wanda baba abubakar ba la abubakar wala umar wala usman wala ali ba wanda ya gani sai wannan da ba haifi kafin wanda yake nakalto mana ruwaya daga gare shi ya bar a zo duniya mhm. wanda ya nakalci ruwaya daga gare shi ya shekara ɗaya da barin duniya da barin duniya na um. wannan a kaulin da yake aksaru mhm. amma kaulin da ba aksaru ba na'am ya ce muna shekara ta nawa ibnu mas'ud ya yi wafati shekara ta talatin da uku Mm-hmm. zai zama shekarar da aka haifi abu ishaqa a wannan shekarar ibn mas'ud ya wafati dan Allah dan annabi ina ya haɗu da shi har ya ji labari daga gare shi molana ya je ganin biki ya ba shi labari wala molana kaga da dan bai da ya je <laughs> barka an haife shi kaga dan <laughs> baiwa ne malam Mustapha daga nan ya hardace muna ya hardace muna hadisin aya ta sauka akan Khalifa Abubakar aka kawo ta aka yi tarar da damuna malaman nan suka yi ta rubuta muna tafsiri suka ce jamhuri sun tafi wasu su ce muna aksaru wasu su ce muna an yi ijma'i da labarin menene labarin mutumin da fil mahdi wallahi maulana babu cikin shi malam mustafa wallahi kuma duk duk masu kallon mu duk waɗanda suka bi mu su mhm. lura duk masu bada labarin nan ba wani ko kwaya ɗaya daga cikin su wanda kisan nan ta uku yana nan babu wanda kuma hankali bai kamata ma a yi su wannan manyan malaman da ake kowa wallahi malam wannan ya sa insafi wallahi wani lokaci gurin da kwakwalwarsu ya kamata ta yi aiki ba ta aiki gurin da bai kamata ba a nan ta suke aiki. ta in aka zo kan yan shi'a a wannan lokacin suke bari kwakwalwarsu ta yi aiki yan mm-hmm. shi'a kaza ne yan shi'a kaza ne ishkali kaza ne ishkali kaza ne amma in suka zo kansu ba ta wanda ya kamata ne su fara da mushkilansu na cikin gida. lawala wallahi ya su fara da kansu malam <laughs> insafi da kansu ya kamata su fara. su tabbatar da ingancin akidan sannan su zo su kawo hari su fara hari kan akidar mhm, wani mhm. amma bako ɗaya kana fara magana za a ga cewa ayyan mu mufassiru na sun faɗi wallahi sun ma maza da mufassiru na sun faɗi menene dalilin su magana suka faɗi da ƙwaƙwalwa a saman iska suka suke zance ba su da wani dalili ma so san gaske wannan a dunkule malam mustapha mu takaita mu fita wannan bahasin mu je dalili na gaba mhm. wannan yana nuna hadisin ibn mas'ud baya da isnadi ingantacce tsakanin ibn mas'udi da abu ishaqa akwai wani mutum wanda ya faɗi ko mhm. kuma akwai mutanen da suka faɗi na'am ba mu san ko su wane ne ba saboda haka wannan hadisin baya da kima baya da daraja sosai amma na biyu shine hadisin ibn abbas malam a haska mu na wannan ruwayar malam mustafa yake cewa farawa ata'u farawa ata'un an ibn abbas عباس قال al mushrikun المشركون بلالا وبلال يقول ahad أحد فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد يعني الله تعالى ينجيك ثم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله, في الله. فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومدى به إلى أمية بن خلب فقال له أتبيع أتبيعني بلالا نعم. أتبيعني بلالا أتبيعني بلالا قال نعم فاشتراه فأعتقه فقال المشركون ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وما لأحد عنده أي عند أبي بكر نعم. من نعمة أي من يد ومن tujza bal ibtigha'a bima fa'ala wajhi rabbihil a'la yake cewa ada'u da dahaku sun ruwaita an ibn abbas daga ibn abbas qala yake cewa mushrikai sun kasance suna azabtar da bilal wa bilalu a lokacin da ake azabtar da bilal a wannan lokacin yana ahad ahad na'am ɗaya ne ɗaya ne na'am sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi gurin da ake azabtar da bilal din ya wuce sai ya tarar da ana azabtar da bilal din mhm. faƙala sai yake cewa wannan ahad ahad din da kake kira zai tsiratar da kai daga wannan azabar sosai uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wala Allah zai yube da kuɗi ne na'am wala Allah lokacin dukiyar na na khadija ta kare manzan allah kuma a gidansu ba a bar mishi komai ba mhm. wace hanya ta rage mishi bari ya je ya samu abokin shi abubakar ya gaya mishi me yake aukuwa saboda ya samu a ceci wannan bawan allah na'am sai ya samu abubakar yake ce mishi hakika bilal ana azabtar da shi saboda allah mhm. daga wannan lokacin abubakar ya fahimci saƙon da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake dauke da shi mhm. wannan sai ya tafi zuwa gidan shi ya ɗauko raɗili na zinari mhm. sai ya zo gurin umayya mhm. ya ya ce za ka saida min bilal sai umayya yake cewa na'am wannan kaga wannan ruwaya tana nuna mana dama umayya ya gaji da bilal yana neman mafita da shi wani bawa ne da baya biyayya mhm. fashtarahu sai ya saye shi sai ya inta shi bayan ya inta shi wannan sai aka rinka cece ku ce cewa akwai wani dalili da ya sa ya mm-hmm. inta shi eh, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake abubakar ya nuna cewa wannan saboda Allah ya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wa mali. ahadin indahu min ni'matin tujza tujza mm. Alan Mustapha kala. wannan a ina yazo zo aljami'u la ahkamil Qur'an wanda aka fi sani da tafsirul Qurtubi marubucin littafin abu abdullah muhammad ibn ahmad ne wa qurtabi wafatinsa shekara ta 671 ta hakikin ahmad da ibrahim ne bugun darul kutubul misriya ne alkahira shekara bugu na biyu shekara ta 1384 wanda ya daidai da 1964 Miladi a littafi yana da juzi'i 20 ne juzi'i na 20 shafi na 88 na'am malam mustapha yanzu mun zo hadisi na karshe a wannan bahasi din kan cewa waɗannan ayoyin sun sauka akan abubakar nan am bari mu zo mu fara bahasi mu takaita kadiyan nan malam mustapha mai niyya mhm. mu naɗa tabarmar wannan maganar ayoyin sun sauka akan abubakar mhm. mu bar ma masu kallo su su yi hukunci sannan mai ganin akwai wani hadisi ingantacce da judi bai faɗa ba la mushkila ko kuma duk ba bahasin da na yi cewa waɗannan daga wanda ba a aure mahaifiyar shi ba sai mhm. wanda bai ga abubakar ba sai mhm. wanda la abubakar wala usman wala ali bai gani ba sai wanda lokacin da kafin ya zo duniya wanda ya nakalto hadisin daga gare shi ya bar duniya to bari mu takaita bahasin nan malam mustafa yanzu kaga da haku mhm. ya ruwaita daga ibnu abbas na'am tambaya guda biyu shi da gaske da hakudin ya ji daga ibn abbas ko bai ji ba sosai shi kuma ibn abbas din lokacin da ya auku an haife shi ko ba haife shi ba malam <laughs> mustafa waton shi wannan wannan ba sa ibn abbas bai tsaya yau la la la hada ibn abbas akwai bukatar ba muna ba hasan wai da hak ka ne ko ba su ka ba na'am shi ibn abbas adili ne ko ba la la la shi ibn abbas din da aka nuwaita daga gare shi mhm. yana nan lokacin da abin ya auku ko baya nan na akalla yaushe labarin suka yake hujja ya ba mu labarin abin da ya gani da idanun shi ko ya ji ko ya shinshina ko ya ɗanɗana ko ya taɓa yaushe zai iya tabawa ko ya ji ko ya shinshina ko ya taba lokacin da yana raye yana da wayo yana sani abin ya auku sosan gaske muzo addahaku ka haska muna wannan tarjama din addahaku ابن مزاحم الهلالي أبو القاسم يقال أبو أحمد الخراساني نعم روى عن عن ابن نعم عمر نعم،, نعم. وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك نعم. وقيل لم يثبت له سماع من أحد من, من الصحابة suwa نيني دحاكو يرويتا haku ya ruwaita aka ce akwai ibnu umar akwai ibnu abbas akwai abu huraira akwai abi sa'id akwai zabbin na arkam Wakila aka ce malam Kili ya ce bai taɓa jin magana wani sahabi daga cikin sahabbai ba ba wani sahabin da ya taɓa jin hadisi daga gurin shi mm-hmm. kawai duk hadisin da ya bayar akwai wasiɗa tsakanin shi da waɗannan sahabban matuƙar bai faɗi wasiɗa ba to hadisin akwai magana mm-hmm. da daraja na'am wannan kaga malam kili yanzu ya kore muna ku daina magana ibn abbas ba wani sahabin da ya taba ji a kure shi shi dai da hak tun daga nan gama shi mun ga matsala shi mun warware ta so san gaske mu kara malam mustafa wa qala abu qutaiba abu qutaiba mhm. an shu'ba yake cewa a haska muna qultu mushash ad-dahak sami'a min ibn abbas qala ma ra'ahu qattu mhm. wa qala سلم بن قتيبة أبو داود عن شعبة حدثني عبد الملك ابن ميسرة قال الضحاك لم يلق لم يلقي ابن عباس وإنما لقي سعيد بن جبير بالري نعم. فأخذ عنه التفسير وقال أبو أسامة عن المعلى عن شعبة عن عبد الملك قلت للضحاك سمعت من ابن عباس قال لا qultu fa hadha alladhi tuhaddithuhu amman akastahu qala an dha wa an dha وقال ابن مديني عن ابن يحيى بن سعيد كان شعبة لا يحدث عن الضحاك ابن مزاحم وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط نعم وانا قال أبو قتيبة يكي عن شعبة قلت نكي ما مشاش ضحاك يجي ابن عباس qala ma ra'ahu qattu ya za a ji daga gare shi bai taba ganin ibnu abbas ba batatan bai taba ganin ibnu abbas ba wa qala silmu da qutayba abu dawud an shu'ba yace abdul malik ibn maisar ya bashi labari da haq bai taba haduwa da ibnu abbas ba amma ya hadu da sa'id ibn jubairu arai mm-hmm. fa akhadha anhu tafsiri sai ya karbi tafsiri a gurin shi mm-hmm. abu usama daga mu'alla daga shu'ba daga abdul malik yace qultu lid haq na ce mata haq na'am sami ita min ibn abbas ka ji daga ibn abbas kala la ni ban ji daga ibn abbas ba kultu mhm. sai na ce mai to wannan hadisan da kake na kalto muna ka ce ibn abbas ya faɗa daga wa ka ji su ya ce wa an daga wannan da wannan da wannan nake ji sai in ruwaita to su ma wannan da wannan ya kamata ya faɗi sunansu ya faɗi suwa ne ne saboda mu san wannan da wannan ɗin sikoki ne ko ba sikoki ba ne kuma ɓoye sunansu yana nuna cewa akwai alamar tambaya a kansu na'am tun da bai so ya faɗi warwas bai so ya faɗa saboda mutanen kirki yanzu ko mutumin da ya karatu a gurin wani malami na'am malamin in dai wani malami ne shahararre sananne ana fara magana daga sunan malaman shi da yake lissafawa sai ya kawo dole dole amma in ya zama wani malami ne malam gashi haka haka yawa amma ana magana malam ka ma iya zuwa ka ce mai kai karatu a gurin malam wani ya ce a kai kwana sati biyu ne yana zuwa ai ba ni karatu ba dai wani ai abin nan ma ɗaya rana ne ma da na je karatun bai mini ba kuma ni na je karatun ma bai min ba yawa dole sai ya nisantar da kanshi me yasa ba zai ba mu labarin suwa suka ba shi labari sosai yake cewa ibn madini ya ce daga yahya ibn sa'idi kana shu'ba shu'ba ya kasance baya ruwaita hadisin da haq kuma yana inkarin cewa ya haɗu da ibn abbas mhm. a haska mu da malami na gaba wa zakarahu ibn hibban fi wa qala laqiya jama'atan min at-tabi'ina ولم يشافه أحدا من wa ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم نعم ابن حبان yake cewa da haq sika ne kuma ya haɗu da wani gungu daga cikin tabi'ai amma fa ku sani bai taɓa mushafaha bai taɓa magana da wani daga cikin sahabbai ba da unwani ya amshi hadisi ya karɓi hadisi bai taɓa ba ya ce duk wanda ya riya cewa wai da haku ya haɗu da ibn abbas har ibn abbas ya bashi labari faqad wahima wahami yake yana bacci ne a duniyar mafarki na'am so kibrutsu ne mhm. ku haska mana wa qala ibn adi urifa bit tafsiri wa amma riwayatuhu an ibn abbas wa abi huraira wa jami'i man rawa anhu fa fi dhalika kullihi nazarun wa inna mashtuhira bitafsiri na'am ibnu adi yake cewa ibnu adi yake cewa an san da haku da tafsiri mhm. amma ku sani duk wata ruwaya da ya ruwaita ya ce daga ibnu abbas ne mhm. ko abu huraira ne ko duk cikar sahabban da yake ruwaita ruwaya daga gare su ku tabbata akwai lauji a cikin nadi sosai bai taba ganin su ba wa inna mashtuhira bit tafsiri da gaskiya shahara da tafsiri amma dai bangaren ruwaya to nan kuma akwai matsala amma ruwaya da duk tafsirin da zai zo ya ce muku ibnu abbas ya bashi labari abu huraira ya bashi labari ibnu umar ya bashi labari ku yi mishi kawai alamar tambaya malam mustapha mu kaga yanzu ba muna ba hasin da haku su kabane ko ba su kabane lala mu da haku ya ba mu labari ibnu abbas ya ba da labari mu je can waje ibnu abbas din ma yanzu kaga da haku dai bai taba ji daga ibnu abbas ba so san gaske tun ko daga nan muka tsaya malam wannan ruwayar ta faɗi ba ta da kima ba ta da daraja mhm. saboda wani mutum ne yana ba mu labari daga wani mutumin da bai taɓa ganin shi ba wana ina ya zo marubucin littafin ahmad ibn ali ibn hajar abul fadl al askalani ne a shafi'i bugun darul fikir beirut ne bugu na farko shekara ta 1400 wanda ya daidai da 1984 littafi yana da jizi'i sha hudu jizi'i na hudu shafi na 397 zuwa 398 na'am malam mustapha bari mu karkara wala allah wani ya ce ai akwai atsa'u mu ce la mushkila kyala a da'u bari mu fitar da kai mu je kai tsaye ibnu abbas yaushe hmm. aka haife shi na'am yaushe aka yanta bilalu to babu shakka babu hukunto bilalu dai a maka aka yanta shi sosai jamhurin kuma sun ce wannan ayan makiya ce to to kuma kuma a makka ne kuke cewa abubakar yana da kuɗi a madina wannan babu hasin yana da kuɗi ko baya da wannan in mun kaddara balantana ma dalilan su na cewa khalifa abubakar yana da kuɗi waɗannan ruwayoyin da ya fa da wannan ne to mala ana ce mana kamar minti biyu ne ko uku la mushkila a minti biyu zamu warware ka iya to insha Allah insha Allah wannan zama mun gama ba bahasin wannan isnadin ruwaya kawai abin da ya rage muna da gaske shi ya yanta bilal da kuma akan wa waɗannan ayoyin suka suke magana na wa haska mun tarjamar Abdullahi ibn Abbas yake cewa 4799 yake cewa Abdullahi ibn Abbas ibn abdul mutallib shi nan yake cewa walida wa banu hashim bisha'abi qabla al-hijrati bi thalathin wa qila bi khamsin wal awwal athbatu wa huwa yuqaribu ma fi sahihayn anhu na'am yaushe aka haifi ibn abbas kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira da shekara uku na'am yaushe aka yanta bilal farkon musulunci muƙaddara ma a wannan shekarar ne da aka haife ibnu abbas bal ma muƙaddara ana yanta bilal aka yi hijira ibnu abbas yana ɗan shekara uku ɗan shekara uku ne zai hardace abubuwan da suka auku wannan lokacin ya zo ya ba mu labari wallahi molana abubuwan zaka ga hankali kaman bai karɓan. amma da wannan ne ake ta ihu da kuwa kuma mhm. wallahi yan uwa masu kallon mu mafi yawan tafasirin da suke yi suna ta sauka kan wanda ta sauka akan wanda mafi yawan su wallahi akan mafarki suka gina su malam Mustafa sosai gaskiya a ina yazo al isaba fi tamyiz sahaba marubucin littafin ah, abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani ah, mhm. bugun ah, bugun darul kutub al almiya Beirut ne bugu na farko shekara ta 1415 mhm. Littafin yana da jizi ita jizi na hudu shafi na 121 a dunkule uwa masu kallon mu yi khulasa ba wani dalili ingantacce a duniyar karatu ba wani hadisi a duniyar sunna daidai da ma'aunan sunna mai tabbatar da cewa wai ayoyin ƙarshe guda hudu na suratun laili sun sauka akan kalifa abubakar duk malamin da kuka ji yana faɗin cewa ya sauka akan shi yana faɗin magana ne a saman iska duk wani malamin da ya inganta wannan hadisin ya inganta hadisin ne idan shi a rufe amma karatu karatu da ilimi ba sa goyon bayan shi na mutumin da yake ganin abin da judi ya faɗa ba daidai ba ne yana ganin akwai isnadi ingantacce mhm. ko waɗancan isnadodin da ka faɗi suna da ittisali banda abin da zan ci mishi illa aya alqur'ani hatu burhanakum in kuntum sadiqin muna godiya sosai a karmaka Allah ta'ala ya saka da alkhairi masu kallonmu masu daraja da fatan bahasin ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah za mu je hutu wanda in muka dawo za mu buɗe layi domin ku bada taku gudunmuwa kamar yadda kuka saba a ci gaba da kasancewa tare da mu. Mashallahu masu kallon barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. makalla yanzu lokacin masu kallo ne. To insha Allah. Akwai saƙo na farko gare mu daga Suleiman eh, Tamsiliya kenan. Suleiman Tamsiliya yake cewa Assalamu alaikum eh, alwilaya TV Hausa. to barkan ku da sallah muna godiya sosai malam suleiman allah ta'ala ya to muna tare da Malam zainab umar bisalayi assalamu alaikum rahmatullah to to masha Allah Allah ya amfanar da mu na'am ƙara gaida malam da da yake akan zaƙulo mana wannan haske a koda yaushe muna godiya kwarai da gaske dama mu an gina mu a kan cewa inda tarihi ya zo kan imam ali sai an nuna muna islamiyya su level ya zo kai da za a mana ba na'am sai da sai da mu kana kan abubakar usman da ali an da umar amma idan ya zo kan sayyidina ali sai a ga mana na'am Muna godiya mhm. sosai Allah ya saka da alkhairi. na gode kwarai. To haka makalla muna da saƙo daga wannan namba daga Najeriya 6580 yake cewa godiya ta musamman da fatan alkhairi uh, zuwa ga malam to muna godiya sosai malam allah ta'ala ya saka da mafificin alkhairi sai sako daga sifili biyu tamanin da bakwai kenan assalamu alaikum daga daga naku har kullum ahmad eh, abdullahi yake cewa ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga malam to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah barka da muna gaishe da malam Mustapha da Sheikh Yusuf Judi to malam muna ansawa Allah ya karba bismillah malam muna ji kuma lalisa da gaskiya karatu ya fita fes na'am game tunanin cewa kuma akwai wanda malam yake cewa akwai wani isnadi wanda yake ya inganta sai kawo kamar da malam yake cewa quratu burhanukum Allah ya saka da alkhairi muna amfana kwarai da gaske ilahi bi jahi zahara gida lafiya ilahi bi jahi zahara salamullahi alaihi insha Allah muna godiya sosai malam Allah ya bada lada alkhairi mun gode gode to malam muna da sako daga abba daga fatas kumanke na ya ce assalamu alaikum barka da wannan lokaci eh, kuma barka da sallah ina miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga hujjatul islam wal musulmin a yusuf umar judi malam abba kwamfuta malam ya je saƙon gaisuwanka kuma yana ansawa sai saƙo daga eh, wannan kenan bakir bakir sani ya ce salamu alaikum alwilaya tv hausa eh, ina taya ku murnan zagayowar sallah to malam bakir muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi sai saƙonmu daga wannan namba 77 to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam. Barka da war haka. Barka da malam. Malam ina ayyo ku fatan alkhairi. To muna godiya. Muna godiya da irin Na muna ji malama bisu. Ku ji mu ta ta wai. Na'am. Alhamdulillah. Suna na Kausar Umar daga garin Tankiya. To masha Allah malama Kausar muna godiya sosai. Muna yi wa Shek Ibrahim Zagzakiya ta zo lafatan alkhairi Allah ya karo haske. Ilahi Jagorancin sa a ko'ina Allah bayyana gaskiya ko da kafirai sun ki. Eh, to muna godiya sosai malama kausar Allah ya saka da alkhairi kuma Allah kare wa mu ku malam Allah ya tsare ku daga sharrin makiya da mahassara Allah ya tsare ku malam ilahi bi jahi muna godiya sosai to malam sai an wa malam a rika wa addu'a mu insha Allah muna godiya sosai gode to haka da muka Allah muna da sako daga saba'in to akwai wani da yake kira saba'in da uku hudu eh, to insha Allah muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah malam mustapha barka da a babban mutum barka da shigowa kwana biyu fa to wallahi malam kwana biyu alhamdulillah dai ce mun dan bar al'umma ka ce ko layi gaskiya ka su ce su malam ibrahim su rike layi sun hana su abin nan muna godiya sosai malam ibrahim na godiya kwarai malam ibrahim allah saka da alkhairi na gode kwarai to alhamdulillah kuma da Allah malamin ka baka ni kamu gaisuwa ta musamman da gurin ma'aikatan alwilaya gaba ɗaya da wanda muke ganin da wanda ba ma ganin insha Allah za su suna jan duka za su ji insha Allah duka za su ji kuma gaba ɗaya muna musu barka da sallah to Allah malam Yusuf Judi malam Yusuf Judi muna godiya da irin wannan karatuka da ake yi wa kuma sannan wannan dai fage ne gashi nan ana bayyanarwa kamar yadda malam yake cewa hatu burhanaku sosai ko da shi kai da kake ganin cewa wannan karatun ba haka bane to dan mm. Allah kar ka boye ka fito ka nuna cewa abin da malam Yusuf ya faɗa malam Yusudi ya faɗa ba haka bane ga aya ka kuma hadisi ke kuma ga abin da kake gani sai malam Yusudi shi kuma sai ya zo sai ya baka amsa dai da hankalin kan da ta dauka don mhm. haka da karshe kuma muna roƙon Allah ya kare mu malam zuzuki lafiya kuma ina ne ka sakon murnan gaisuwa ta ta musamman ta burka da sallah daga malam zuzuki da iyalansa gaba daya kuma ina roƙon Allah ya ƙara da masa lafiya tare da mai ɗakin sai kwato mana shi a hannun wannan azaliman Allah kuma ya wahala ya daɗi kuma mu kuma Allah ya ba mu sabati ya bar mu tare da shi ya tabbatar da daga da mu sannan kuma jagororin mu su malam ya koyar da Jallo muna roƙon Allah ya ƙara musu ya tabbatar da biga diga digin da shi jagorancin malam zubi na gode malam tsoho shi ma a kara masa lafiya tashi lafiya muna godiya kwarai malam malam ibrahim muktar muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi akwai wani mai namba 7346 wannan namban da kake ta kira sako ake turawa akwai namban da aka rubuta domin kira insha Allah sai ka ɗauki wannan namban ka kira 7346 muna godiya sosai ya jima yana ta kokarin kira akwai sako daga wannan namba 77 salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana musa muhammad ali koman don allah ina so a saka ni guruf ɗin alwilaya to insha allahu waɗanda suke kula da wannan bangare malam musa za su yi ƙoƙari su saka ka insha allah sai kuma saƙonmu daga daga sa'idu bomo daga zaria kenan a madadin malam sa'idu muna yi ma dukkanin mutanen zaria barka da sallah yake cewa assalamu alaikum ina yi muku barka da sallah allah ya saka muku da mafifici alkhairi to malam sa'idu allah ta'ala ya amfanar da mu ga baki daya ya maimaita muna tare da lahiya da dukkanin alkhairi insha Allah muna da saƙo daga husaini kenan eh, fatas kuma ya ce salamu alaikum to insha Allah muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam bar malam na gabatarwa Allah ya saka muku da alheri muna godiya sosai malam Allah ya saka da alheri Allah ya biya Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara tsare malam jidi ilahi jahi zahara salamu alaihi muna muna barka da sallah to Allah ta'ala ya maimaita mana ya maimaita mana Yalla ina buga wannan wannan wannan wakan da aka sa yanzu din na turo ni ta wazo to insha Allah kenan sai ka turo sako a numban sako sai ka faɗi ka ce kana son wannan wakan ka faɗi sunanta eh, zan zan tura voice na gobe Allah kan wannan baya waje baya waje na muna godiya sosai malam Allah ya bada lada Allah ya Allah saka da alheri muna godiya ku hatu burhana sun inna kun da su je su kawo in sun gagara kotu su zo biyayya kawai to to insha Allah Allah ya amfanar da bijahi zahara salamullahi alaiha to haka makalla mai wannan sako yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa gaisuwa da fatan alkhairi ga alwilaya tv hausa allah ya saka muku da alkhairi ina gaishe da mai gabatarwa da babban bako malam yusuf judi allah ya saka masa da alkhairi sako daga hassan muhammad a e, asia kenan fataskuman to malam e, husaini fataskuman muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da ladan zumunci sai sako daga to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu assalamu alaikum to ina jin malam baya jin mu ko Allah ko ya zama mata yanke kamar eh, na wayan shi ta eh. katse insha Allah muna da sako daga e, Rufai da Ibrahim Musa kenan assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaishe da babban bako malam muna to insha Allah muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah malam kamar sautin ka yayi ƙasa bismillah malam muna je wa alaikum salam malam barka da warhaka na magana daga nan najeriya daga kano to masha allahu ya sunan malamin suna mustapha aminu abubakar to malam mustapha bismillah muna jinka na sauraron shirin ku ne kai tsaye ne ni na ji kamar ba kai tsaye ba ne eh kai tsaye ne <laughs> malam kana tare da mu <laughs> bismillah malam Muke magana da kai kai tsaye ne malam insha Allah bismillah malam na'am kai tsaye ne malam yanzu haka kana tare da mu na'am wala Allah baya salamu alaikum wa alaikum salam malam kai tsaye ne muna jin ka na'am to malam ni karin bayani zan yi kuma da godiya zan yi wa malam jodi duk da dai ni ba mabiyin shi a bane amma dai mm-hmm. amma dai gaskiya ina jin daɗin wannan karatuttukan da ake yi sosai saboda mun samu waraka akan abubuwa da yawa mm-hmm. wanda ko mun gode sosai muna jin daɗi bayanai an warakar da mu akan abubuwa yadda ya kamata Allah ya amfanar da mu na yi wa malam fatan alheri sosai da sosai. To Allah ya bada da muna godiya sosai. Allah ya saka wa malam da alheri Allah ya mai da malam gida lafiya. Ilahi bi jahi zahra salamu Allah ya bar zumunci. Na gode. kuma akwai wani abokina da ya ce in gaida malam yana gaishe da malam sosai ne masa barka da sallah sunan sa Hassan Sani Zawiya sosai malam na yi mishi barka da sallah Allah ya maimaita muna nagode kwarai Allah saka da alkhairi nagode masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muna godiya sosai insha Allah to insha Allah ita ma dai malama Rufaida tana turo sakon gaisuwa ne zuwa ga malam kuma tana eh, fatan an yi sallah lafiya to malama muna godiya sosai allah ta'ala ya saka da alkhairi sai sako daga wannan numban ba suna uh, ah, 2333 assalamu alaikum sunana muhammad uh, suleiman yake cewa ina gaishe da malam yusuf judi eh, allah ya saka da alkhairi to malam muna godiya sosai allah ya saka da alkhairi sai saƙonmu daga wannan mutunan eh, shi ma dai ba suna bisa nomban shi 7346 salamu alaikum saƙo daga eh, to gaskiya wannan saƙon shi kaman bai rubutu da kyau ba akwai buƙatan ya sake turo saƙo muna godiya sosai to kamar ana ce muna muna da wani bisalai assalamu alaikum rahmatullah assalamu rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam malam barka da warhakan Allah ya gata malam Musa barka da barka da barka da haka barka ya ibadodi ya haƙuri alhamdulillah to masha Allah bismillah malam yawa na bugu ne don ita da gaisa ta ga malam Juli to malam ya malam sosai alhamdulillah kana magana da shaibu dutsen ma to masha Allah malam sai a rage sautin tv fata Allah sa ta lafiya ilahi bi jahi zahra salamu Allah alaiha muna godiya sosai muna godiya sosai mun mun gode gode Allah saka muna malam da Insha Allah malam muna da sako daga Abdulmalik Sale kenan yace salamu alaikum eh, Mustapha da Sheikh Yusuf Judi ina muku fatan alkhairi da fatan kun yi sallah lafiya. To malam Abdulmalik alhamdulillah mun yi sallah lafiya lau kuma kai ma muna fatan kayi sallah lahiya ah, allah ta'ala ya saka da alkhairi allah ya karfafi zumunci sai sako daga nasiru tela sokoto kenan ce assalamu alaikum ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga dukkanin ma'aikatan alwilaya tv hausa kuma ina taya su barka da sallah to insha allahu mu ma muna taya kan murnan sallah kuma muna tura saƙon mu ga dukkanin mutanen birnin shehu kenan Allah sai saƙonmu daga ibrahim eh, salihu kenan yake cewa assalamu alaikum muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah barka da aka sake yin haka malam kabiru mun ji daɗin haka nan wallahi matakin farko na ina da zarbi na na shek umar su juji kirin hujja to insha Allah malam yana ansa sosai na godiya Allah baka barka da sallah to Allah ta'ala ya maimaita mana Muhammad Kabir a a a cikin mataki ne na biyu nan ina miƙo hannu na ta bangaren network ina so a musahar a gaisa da ni insha Allah zukata za su karba to insha Allah ta'ala a mataki na uku a malam Mustafa a kafatan kafatan mabiya albaiti tun daga hadi cibi ta har zuwa alwala cibi na'am kuma da kowa kabiru ana haka yi na mushi ana haka bangaren gaisuwa san gaske kuma insha Allah su ma suna kuma ka ilimin da sakon gaisuwa zuwa ga doktor aka aka kire da shi ka ce shi na mishi gaisuwa tsafe insha Allah zai yana jin ka yana jin ka ka zahiri yana jin ka zaka. to shi to Allah a matakin karshe muna da wato sai dole karatu Allah ta da mai da gora na lafiya Allah shi dole shi cikin ilahi bi jahi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya fahimtar da wanda suka ce a karatu san su arbai ta alaihi salam ba Allah ya fahimtar da su an gaishe da muhammad kabiru mun ji daɗi da aka yi hakan allah ta'ala ya karfafi zumunci to aka da makalla kusan suna ce mana lokaci ya yi mana halin shi amma akwai kingiyar saƙonni da ban yi da zakarantawa ba ina ba masu saƙonnin haƙuri musamman na san kwanukan murna ne an tuturo saƙon gaisuwan sallah ne ga malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi ya maimaita muna ina godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi na gode kwarai masu kallon mu masu daraja da fatan wannan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin a yusuf umar judi ni mustapha garba nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu